Yeah. ta fi wannan yamin da ta fi wannan kamar ta fi a magana eh, sai dai mamman zai ce za ka bi na bada da ke a yi ce maka da ke da kafar makarantar ke da daga zuwa da wanda aka ga gida sai an gama ba idan baban nan bai zo ba wannan lamar za ka yi ba a gaban kara su da gida ba. Idan zumi aka yi da kafar idan aka ce ko zama ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕ تدركوني اجعلوا ما أعطوني الله أعطوني لا بد هذا الأمر أن يبلغ ماشي فلوكتي أقول يا جماعة ومنتي أقول لهم يا مكرمة in dai a ɗauko da yi labarin ya tsaya ya cije lallai ya ta wannan maganar wuri na bari makarantar ne kuma ina da da ƙarfi yiwa da yawa ba shi kenan a ce su a wurin su babban irin wannan ba shi ne da ya fi a kamo shi a zaɓe shi ya fi a kawo shi a zazzage shi cewa a ah, abin magana yanzu da ya kare ka yi ba ne ba sannan za ka ita take ba ya ce ba ni ba ba a ba 我把他转到经理柜台里。